العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatun wannan littafi mai suna muktasar sirati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh shekul islam al-imam muhammad bin abdul wahab at-tamimi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna cikin muqaddiman da malam yayi wanda yake mana summarizing din abinda mai asalin littafin ya ambata a cikin littafinsa mun tsaya a inda yake bayanin cewa akwai waɗansu kabilu daban-daban waɗanda suka samu matsayi iri-iri a ainihin birnin makka saboda wani aiki na musamman da suke aiwatarwa ko saboda wata gadara na wani abu da suke yi a cikin birnin makka har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka samu ɗaya daga cikin yayan Qurayshawa wanda asalin iyayensa suka fara zama a birnin Makka shine Qusay ɗaya daga cikin shugabannin Qurayshawa kuma ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi daga inda malai ke cewa falamma kabra Qusay yayin da Qusay ya girma a nan ya sa lamba ta uku kusai bi ma'ana wulida ko waladu kusai bin kila ya'yan kusai bin kila zai ambace su a nan akwai abdumana haka ne ko abdumana wa fihi albayt wa sharaf shi yake kulawa da ɗakin kaba da kuma duk wani abu na girma wa abdul uzza a cikin 'ya'yansa akwai abdul uzza wa abduddar akwai abduddar wa fihim hijabatul bayt sune waɗanda suke kula da ɗakin kaba wajen kare shi imana kamar mabudin ɗakin kaba yana hannunsu ne sai sun buɗe sannan a shiga su kuma waɗancan ɗin gurgun ɗakin kaban yana hannunsu wato kowa raba masa aikinsa kenan to lokacin da kusai ya girma shekaru suka yi masa yawa waraka azmu kuma kashinsa ya yi rauni wa kana abduddari bikra abduddari shine babban ɗansa shine na farko wa kana abdumanaf abdumanaf shi ma a wannan lokaci yana nan abdumanaf a lamba ta hudu ta ƙasa waladu abdumanaf bin qusay akwai amru wa huwa hashim wa fihi al-adad wa sharab wa fihi al-udad wa sharab shine wanda yake kulawa da abubuwan yaki na ɗakin kaba wanda yake kare ɗakin kaba da kuma daraja wal mutallib sa'annan akwai al mutallib wa abdusham wa naufal da abdusham da naufal wa kana abdusham wa hakim tawamain sannan abdusham da ainihin hakim waɗannan tagwaye ne jumala wanda aka haife su tare kenan sannan kuma wa kharaja abdusham fil wilada qabla hakim sai dai abdusham ya fara fitowa kafin hakim wa waladu hashim shi kuma hashim yana da umair wa amir wa da sauransu to lokacin da Wakana abdu manaf lokacin da abdu manaf ya kasance kasharufa fi zamani abi ya samu ɗaukaka a zamanin babansa wa abdul uzza shi kuma abdul da abdul su ma suna nan sun samu daraja to falamma faqala qusay li abdul dar sai ainihin kusai ya ce wa abdujjar tunda ne babba shi ne na farko amma kuma kusan kallinsa suna son su fi shi iko su fi shi da samun dama ya ce na kabil ƙaumi ya ce lallai zai riskar da kai da mutanenmu wa in sharafo alai ko da waɗannan sun samu ɗaukaka a kanka tunda kai ne babba kai ne mai kowa da komai la yakulu ahadun minhum al ba wanda ya isa ya shiga ɗakin kaba hatta ta kuna an ta taftahu hala har sai ya kasance kai ne farkon wanda za ka buɗe ɗakin kaba gare shi za a ba shi mabuɗi kenan wala yuqadu li quraishin lewa kuma ba za a ƙulla wata tuta ka quraishawa ba li harbiha ga duk yakin da za ta yi illa an mai ƙullawa kai ne wala yashrabu rajulun bi makkata illa min thiqayati kuma babu wanda zai sha ruwa ko wani abin zaƙi a makka sai daga mashayanka wala yaqulu ahadun min ahli al-mawsim ta'aman kuma wani ba zai ci abinci ba daga cikin ma'abuta hajji ba zai ci wani abinci ba illa min ta'amin sai daga abincinka wala taktawu quraishun amran min umuriha kuma ƙurai kyawa ba za su zartar da wani al'amari daga cikin al'amuransu ba illa fi dari ta a gidanka saboda haka zan tabbatar maka da waɗannan tun da kai ne babba fatahu daran nadawa shi yasa sai ya baki gidan taro wal hijaba da kulawa da makullin ɗakin kaba wallewa da kulla tuta wasiƙaya da shayarwa warrifada da masauki na ba da abinci wa hiya kharjun tukhrijuhu quraishun fil haraji ne wanda quraishawa suke fitarwa a lokacin aikin hajji min amwaliha daga cikin dukiyoyin su ila kusaiye, karo karo suke sai su ba da qusayy fa yasna'u bihi ta'aman lil hajj ba cinye kudin yake yi ba yana shirya abinci ne ga waɗanda suka zo aikin hajj yaquluhu man lam yakul lahu sa'atun wala zadu duk wanda ya kasance baya da yalwa baya da guzuri sai ya ci daga wannan abinci na keniya a ƙarƙashin kusai liyanna kusayyan faradahu ala ƙurai, domin kusai shine ya farlanta haraji a bisa ƙurai shawa. qala lahum abin da yace musu yace innakum jiranullahi wa ahlu baiti lalle ku innan makwabtan Allah ne kuma ku ne ahalin ɗakin Allah wa innal hajja dayfullah ko kuma alhazai baki ne na Allah wa hum ahqqu bid-dayn su din su ne suka fi cancanta wato ainihin wannan bakuntaka bil karama su suka fi cancanta da bakuntaka na karama wanda za ku yi musu fajalu lahum ta'ama saboda haka ku sanya musu abinci na musamman wa sharaban da abin sha ayyamal hajj a lokacin aikin haji hatta yasturu ankum har sai sun bar wajen ku gaba daya wa fa'alu sai suka amince da wannan saboda haka duk shekara za a tara kuɗi a baki yayin abinci tunda kun san ciyar da gayyan mutane yana da wahala to don haka sai yace zai sanya wa ɗansa abdudar tunda shine babba duk waɗannan abubuwa zai karɓa tun yana da rai don in ba haka ba ƙannensa da suke tasowa kuma suke samun daraja za su iya kwacewa daga hannunsa wa kana qusay la yukhalafu saboda haka kusai ba a saba masa wala yuraddu alaihi shay'un sana'a kuma ba a mayar masa da martani a bisa wani abin da ya aikata duk abin da yayi ko kuskure ne daidai ne saboda matsayi da daraja da ya samu walamma halaka to lokacin da ya mutu don halaka shine mutuwa falamma mata duk ɗaya ne falamma tuwfiya ko aka karbi ransa duk ɗaya ne falamma halaka lokacin da ya mutu ya bar duniya aqama banuhu amrahu la niza'a bainahum ƴaƴansa sai suka tabbatar da umarninsa babu jayayya amma na wani lokaci eh na wani lokaci saboda me saboda ƴaƴa sun tafi an samu jikoki an zo an taru an yi yawa to fa sai waɗansu suka fara magana summa inna bani abdi mana sa'annan sai ƴaƴan gidan abdi mana aradu aqdama bi yadi abdi dar suka yi yunkurin karban abin da ke hannun gidan abdiddar wa ra'aw annahum aula bi zalik kuma suka ga su suka fi cancanta da haka tafarraqat quraish shine sai quraishawa suka rarrabu saboda wancan ya rasu ya bar ƴaƴansa wancan ma ya rasu ya bar ƴaƴa sai aka samu ƴaƴan kanne su kuma sun girmi ƴaƴan yayu to kaga ba za su yadda ba domin saboda in shekaru ake bi to su ya cancanta duk da kasancewa iyayensu kannen waɗancan ne saboda haka ba mamaki za ka iya samun ma a samu ɗanka ya girme ka ɗaya eh, ɗanka ya girme ka ta yaya eh ba zai eh? to shi yasa na ce ɗanka yanzu ɗan yayanka ko ɗanyarka yarka ko ɗan dan uwanka ba danka bane ana iya samu ko ba samu sai ga kafin ka zo duniya an haifa maka ya manya manya waɗansu masu za su goye ka eh in ka zo kana magana zai su ce mun fa goye ka ba to amma kuma in aka zo ana maganan babbanu sai a ce bismillah sai wani ya duba ya gani ya ce a yaya aka yi haka babba da karamin shekaru amma musulunci ma ya yarda da wannan tunda za ka samu wani ya zo ya aure yana da shekara sha biyar musamman mutanen da yana da shekara sha biyar an masa aure normally auren dole ake idan an ga mutum ya fara gigil-gigil sai ya yi masa auren dole daga baya son matan har zai zo yana son ta to shekara sha biyar ta zo ta yi shekara ɗaya shekara biyu ta haihu kuma sai ta haifi yaro exactly shi irinsa to idan Allah tabaraka ta'ala ya masa tsawon kwana uban ma Allah ya masa tsawon kwana sai kaga uba yana da shekara saba'in ɗansa kuma na farko yana da shekara nawa yana da shekara hamsin da biyar mai yiwa uba ya kya wahala za ga shi da alaman abin nan ko ɗa ya kya wahala sai ga yana kokarin kamo uban a wajen yanayin jiki idan aka hadu sai ya ce wannan kankanin ka ne amma kun yi kama ba daga nan kuma ɗansa ne to wani ma sai ji ya ce ce wannan kanin ka ne ce eh na ne sai ga dan yana ta dariya saboda wanda bai sani bane yayi abin nan musamman iyayenmu haka suka yi ta taki ƴaƴayensu na farko ba ma na farko ba na biyu da na uku za ka samu kamar sauyinsu ne saboda haka in aka ce kana tare da kanninka ne zai ce eh yana tare da kanninsu kuma duk ƴaƴansa ne ba kanne ba to yanzu ka ga irin wannan idan Allah ya masa tsawon kwana ya kai shekara tamanin ko casa'in musamman idan yana da kuɗi yana da ƙarfi shekara tamanin sai kaga ya haiku ko ba ka bane ka tambayi dattawa za ka samu labari shekara tamanin sai ga ya haiku to ɗansa kuma yana da shekara nawa yana da shekara 65 a duniya to mai shekara 65 ‘ya'ya nawa shi ma idan ya yi aure da shekara 15 irin na ubansa an yi shekara tamanin an haifi yaro mai yiwa tamanin da ɗaya ma ka ga an sake haihuwan wani tamanin da biyu ma a sake haihuwan wani tunda kwanan na gwada mun gidan wani ya kai shekaru da yawa a wani gari ne amma ba zan faɗi garin ba shekarunsa da yawa kawai da ya samu waɗansu kuɗaɗe kawai sai ya zo ya gina wani gida lafiyayyen gida kawai sai ya auro wanda kusan jikarsa ce ka ji magana da ya auro ta sai ya ce ba zai sata a wancan gida ba sai ya ware mata gidanta daban da ya gina gidan sai ya shaguna a bakin hanya yadda za a rinka samun security mai ba da labari ya ce duk lokacin da ya fita zai tafi abin nan sai su ce ina za ka je sai ce zan tafi anguwa su ce munafiki ka faɗi gaskiya sauran matan abin da suke faɗa saboda zai je wajen cikansa ka tsaya yara suna wasa da hankalinka wannan yana nan kwanan nan aka yi yanzu kaga wannan yana da shekara 65 ko 75 ko wajen kusan 80 shike nan an kwana biyu sai ka ji ana suna a gidansa ya auri jikarsa bi sa'an jikokinsa ta irin wannan ne sai ka ga mutum wani kafin ya zo duniya already yana da 'ya'ya yana da majikoki to ana faɗin haka ne saboda yanayin 'ya'yan 'yan uwa da su ne ake ba. tunda yi babu yadda za ya ce ɗanka na cikinka a haife ki kafin kai a haife ka to ta yaya eh ta yaya kaga ba zai yi ba ko da karama ce kuwa tunda an wuce lokaci ko karama ce Allah ya kyauta na'am to don haka ƴaƴan abdulmanaf kun san abdulmanaf kani yake wa abdullah to ya'yansa sun girma sun girmi waɗancan shi yasa suka yi kokarin karban abin da ke wajen su wara'u annahum aula bi dhalik suka ga cewa su suka fi dacewa da haka fa tafarraqat quraish shine quraishawa suka rarrabu ba'dhum ma'hu waɗansu suna tare da su wa ba'dhum ma abdiddar wasu kuma suna tare da abdiddar suka ce tunda sun gaji ubansu ne a bar musu ai kaman sarautu ne a yanzu wani ya bar duniya shi na nasu ya ce bari a ɗauko babban ɗansa alhali kuma ga kannensa kusan nan ishu kusan ko ina yana faruwa saboda mutum yana mutuwa sai ka ji ce babban ɗansa ake so kuma kuskure saboda su waɗancan ƙannen wato an zuwa an yi a private ɗin su kenan an tare su kenan alhali suna da haƙƙi to idan aka zo aka yi nisa kima yana son ya daɗe akan sarauta idan ya bar duniya ɗansa ne za a baki kaga kenan kullum ana ta kore waɗansu kuma kuskure ne maganan ba ta da daɗi amma dole a faɗa muku sarakuna don kuskure ne yana daga cin abin da ya lalata sarautu ya za sai ka ga ana wulakanta su kowace gwamnati in ta zo sai ta wulakanta su su kuma sun kasa ganewa babu yadda za a yi a sarakuna a samu dattawa gwamna ya daga idonsa ya ga sarkin wani gari ko mai gunduman wani wuri sa'an ubansa ne ya ce zai wulakanta shi wallahi ya san ya wulakanta shi ba zai zauna lafiya ba amma in ya daga ido ya ga sarkin yanka yaro ne to in ya ga dama ta ramin gilas zai ringa kallon sa sai sarki ya faɗi magana ya ce me kace in ya zare ido ya kalle shi da gilas zai ga sarki ya kama bari amma inda sa'an ubansa ne zai masa haka ba zai masa haka ba sai ya kamata kuma ku gane musamman idan aka zo irin sarautu din nan a rinka duba masu mutunci masu daraja shekaru da kake gani ba karamin abu bane wallahi tunda a layin maganar limanci akwai shekaru a maganar limanci akwai shekaru Tun ba za ka haɗa wanda ya daɗe cikin musulunci yana da shekaru da yaro wanda yake rabo ba kuma komai ilimin sa wani lokaci sai ka same shi da shirme saboda haka shi yasa ake ganin mai shekaru ya kamata ya zamo yana da tarbiyya yana da dattako irin su ya kamata ya ringa gabatarwa Ya salu na kayan ilamfali kuli anfalu lillahi wa rasul wa taqullaha wa aslihu zata bainikum. menene dalilin saukan wannan aya saboda rigima tsakanin dattawa da samari tsakanin tsofi da samari Allah ce muke mu kar mu shiga wani babi kuma daban wa kana sahiba amri abdi manafi amma jagoran al'amarin zuriyan abdimana shine abdushams bin abdimana abdushams dan abdimana san nuhu saboda duk ya girme su in aka tara familin gaba daya to shi ya girme su wa sahiba amri bani abdiddar amir bin hakim bin abdimana bin abdiddar abdiddar saboda haka wanda yake jibintan al'amarin gidan abdiddar shine amir dan hakim dan abdi mana dan abdi da saboda haka kun ga jikan jika ne ma fa aqada kullu qaumin hilfan muakkada kowannen su sai yayi yarjejeniya ya samu magoya baya fa akhraja abdu manafin jafnatan mamlu'atan tiba zuriyan gidan manaf sai suka fitar da jafna jafna shine tukunya ko kuma kasko me ya bambanci tsakanin kasko da tukunya wa jafnatun mene menene bambanci me bambanci tsakanin kasko da tukunya na ji Allah ramma ne yake bayani ko wani ne ina rasa mai bayani bismillah kasko ana suya cikin me yake soyawa eh ma masa sai ayi kasko da rami da rami da rami wannan shine kasko okay tukunya kuma fa tukunya irin wanda ake tuka tuwo eh so shi ya shi ya kai mu kitchen ne ni ko ba kitchen nake so mu shiga ba bismillah na'am wai eh, amsan da ya bayar bismillah a kan ko da tukunya ɗaya ne daga wani gari kake bismillah eh to ya kuma na to abin da nake so a gane eh to shine wanda da ake yi eh, a ake ma da kafa suna shi karamin eh, kasko kenan abinda babban abinda nake so a yi magana in a gida aka zo aka ce kasko je ka zuba ruwa a kasko muna maganan kamar abin da ya shafi ruwa ko wani abin nan saboda haka kanko ne babban abin da yake na wankan jegon mata saboda haka kafin a zo a yi wannan ma za ka samu a bayan gida ana kafa ki a bayan gida sai a zuba ruwa sai a yi wanka da shi kafin babban kwano ko daro ko kuma babban abin nan baho ya fito kun san mu ma ba na yau ba ne. tukunya kuma normally in aka zo aka ce tukunya ko da yake ni na tashi a babban gida tukunyan da nake gani babban tukunya nake gani wanda idan aka yi abinci a akalla mutane sama da talatin za su ci ni tukunyan da na tashi na gani ke shi yasa in je waɗansu gidaje sai in ga tukunyan miyan gidanmu shine tukunyan tuwon gidanmu to ga gani tunani na yana tafiya akan cewa wannan irin kakkon wanka kun ga yana da girma kusan a gidanmu da kakkon wanka da kusan tukunyan tuwo kusan ɗaya ne in kana son kuma a bambanta simple yadda za a gane a ce kasko na ruwa wanda ake wanka da shi da kuma randa in aka ce randa kowa ya san ruwa ake zubawa ciki to akwai bambanci saboda normally tukunya tana dan tsuke in aka ce kasko kuma tana kuke shine jafna wanda mutanen da suke abin da ya bani mamaki shine a kasan misura daga cikin kayayyakin zamanin fir'auna idan ka je yanzu zaka ga fir'aunan annabi Musa alaihi salam zaka samu kasko amma kuma kaskon na dutse ne eh, dutse suke samu sai su fafe sai su mayar da shi kasko shine na wankan su a da da kuma tarin ruwan sun akwai ayoyi da yawa a duniya sai dai mutum bai yawo ba to shi ne jafna to waɗannan jafna ɗin nan ana samun abin nan kamar ka ce daro daro wani lokaci za a zo ana yin abinci ko ana biki ana abin nan sai ka ji an ce an fito da abinci daro daro shi ne jafna to shi ne da suka samu wannan jafna aljafna alqas'a wa hiya ina'un yasau kuma yushbihu ashara ce idan aka saka abinci a ciki, mutane goma za su iya cin abinci a ciki to kaga wannan ya gwada matsakaici kenan to da suka dauko wannan jafna wannan kasko din mamlu'atan tiban sun cika da turare wanda yake mai kala fa gama su aidiyahum fiha sai suka je ɗakin kaba da wannan kasko suka tsoma su a ciki wa masahu bi alkaba suka shashafa a dakin kaba fa summu almutayyibin suka sassanya wannan turare a dakin kaba kuma duk wanda yake goyon bayan su suka ce shi ma ya zo ya koma hannunsa a ciki ya taya su saboda haka in kayi haka ka shiga cikin kulla yarjejeniyar su kenan ka shiga maja nasu an gane maja sai aka kira su almutayyibin almutayyibin sune waɗanda suke mulke abu da turare wato guruf din su kenan wata aqada banu abdiddar su kuma abdiddar da suka ga wannan su ma sai suka kulla a tsakanin su wa khulafa'uhum da magoya bayan su fasummu al-ahla su kuma suka yi rantsuwa da yarjejeniya sai aka kira su al-ahla saboda haka waɗannan al-ahla waɗannan al-mutayyibun ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف to daga baya kuma da aka ga za a yi yaki duniya guda ɗaya ma za su yaki to sai aka yi kira cewa zuwa yi sulhu ne suka zo suka yi sulhu aka ce an li abdi fin afrikaya su abdi mana wato gidan zuriyan gidan abdi mana a bar musu shayar da alhazai wa rifada da ciyar da alhazai wa hijaba amma makullin ɗakin ƙaba, wallewa da tuta wal da ɗakin taro li bani abdiddar a barwa abdiddar kun ga abubuwa guda biyar an karbi guda biyu an bar musu guda uku don a zauna lafiya faradu sai suka yadda da wannan wa sabata kullu qaumin ma'a man halahu amma kuma waɗanda suka goyi bayan su daga kowane bangare sai suka zauna da mutanen su kowa yana tare da mutanen sa hatta ja Allahu bil islam sai da Allah ya zo da musulunci lokacin da musulunci ya zo fa kala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce kullu hilfin duk wani alkawarin da aka yi shine hilfin idan ka ce alhal kuma rantsuwa kullu hilfin kowane alkawarin da aka yi a lamba ta biyu alhilf al'ahd wal misa kullu hilfin fil jahiliya duk alkawarin da aka yi a zamanin jahiliya inda bai saba musulunci ba to lam yazidhu al-islamu illa shidda musulunci ba ya kara masa komai sai karfi saboda haka an samu waɗansu abokai guda biyu suka kulla yarjejeniya zamanin jahiliya suka ginu kan haka to ana son ƴaƴayensu su ma su biyo bisa wannan yarjejeniya domin yana da abin nan ƙarfafa dankon zumunci a tsakani tunda Allah tabaraka wata'ala daman ya ce da ya sanya mu daban-daban sai ya ce li ta'arafu inna karamakum indallahi yatqakum to wannan lamba ta uku sahih muslim eh rawahu muslim hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito كتاب فضائل الصحابة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأما حلف الفضول وأما كما القولنا الفضول فا فجمعوا له في دار عبد الله بن جدعان سنتارنا جدا عبد الله بن جدعان وانين عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة فيما ينا daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taruwa aka ya gidansa li sharafihi saboda darajansa wa sinnihi da yawan shekarunsa a lokacin wa hum banu hashim waɗanda suka taru a gidansa sune zuriyan gidan banu hashim wa banul muttalib da banul muttalib wa asad bin abdul uzza da asad dan abdul uzza wa zuhra bin qilab da zuhra dan qilab wa taymud bin murra da taymud dan murra ta'ahadu ala alla yajidu bi makkah masluman min ahliha sun yi alkawari a tsakaninsu da yarjejeniya cewa ba za a samu a birnin makka wani wanda aka zalunce shi daga cikin mabuta makka ba Au min man dakalaha ko wanda ya shigo a matsayin bako duk wanda aka samu an zalunce shi illa aqamu ma'ahu face sun tsaya tare da shi sun kwato masa hakkinsa hatta turadda ilaihi mazlamatuhu ko mazlamatahu har sai an mayar masa da abin da aka zalunta saboda haka kun ga wannan yarjejeniya yana da kyau shi yasa da musulunci ya zo ma sai ya karfafa shi a ce mutane su zo su ce to duk wanda ya shigo garin nan in dai an zalunce shi wallahi za mu tsaya sai mun kwato masa hakkinsa walansu lauyoyi sukan yi haka ai asalin dalilin da yasa aka samu kungiyar human rights kenan daga baya ne abubuwan su da yawa suka lalace amma human rights daman da lauyoyi ne da waɗansu masu ƙarfe suna kwato hakkin duk wanda aka zalunta kuma kowa ya zalunce shi sai dai kuma mutanen Allah ba sa karewa ana samun masu kwatanta gaskiya cikin su to wannan yana da kyau fa qala zubair bin abd al-muttalib shi yasa zubair bin abd eh, bin abd al-muttalib yace innal fudula tahalahu wa ta'aqadu alla yuqima bi batni makkah zalimu amrun alayhi tahalahu wa ta'aqadu a wata ruwaya وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم Salimu, abin da yake nufi a nan ya ce innal fudula lalle hilful fudul wannan yarjejeniya da aka yi na alfudul in ka ce alfudul za ka yi ɗaukar masu daraja masu mutunci su haɗu su yi yarjejeniya ta halafu sun yi rantsuwa wata akadu sun ƙulla Allah ya kima bi batni makka ta zalimu cewa ba za a tsayar da wani azzalimi a cikin makka a bar wani azzalimi a kyale shi ba zai yiwu ba amrun alaihi tahalahu wani al'amari ne alaihi tahalahu a kansa suka yi rantsuwa wa ta'aqadu suka kulla lamba ta biyar anan yace wato inda suhaili wa tawasaku eh wa tawasaku kine suka yi alkawari duk ɗaya ne abinda suka tabbatar suka ce faljaru makwabcinsu wal da mai zuwa fihim a cikin su salimun kubutacce ne ba za su taba yadda a zalunci wani ba to anan al mu'tarru shine al mu'tarru allazi yatifu bika wanda yake zuwa wajenka yatlubu ma inda ko yana neman abin da ke wajenka sa'alaka aw sakata an su'al ya tambaye ka ko bai tambaye ka ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake fa at'imul qani'a wal mu'tarra ku ci yadda wanda ya wadatu da wanda zai bijiro in wani ya ganka kana dan dama dama kawai sai ce na zo maka hira ne eh gaisuwa ne kawai na zo yi ba gaisuwa ne kawai ya zo yin ba amma zai ce gaisuwa ne eh gaisuwa da roƙon iri kenan to kai in ka gane in ya zo tafiya shi kenan sai ka dan dauko wani abu mai kauri ka baki in ka samu ma ba filatani ne mai jin kunya zai ce a'a to cusa masa dai eh ka baki ya ce a'a ka ce hmm karba dai eh karba dai kwarijo kar ka damu to kaga sai ya je ya ce kai amma wannan ya taimake ni eh in kuma a karin farko din nan ka ce masa gashi ya ce a a ka ce a to shi kenan to na gode da wannan ziyara to sai ya tafi sai ga yana cizo yatsa eh yana ce kai amma wallahi wannan shi bai gane ba ai to kai ma baka gane ba shi ma bai gane ba kenan shine al mutawwa alqani wal motar akwai wani kuma wanda za ga shi yana zaune shi ko zuwa ma ba zai ba sai ka aika masa wannan kenan fihim salimu albaitu min bahar kamil ko sa akwai albahar tawil wal basit wal kamil da sauran ire-iren su wannan kuma ya shafi ƙa'idodi um, ne na waka na lugar larabci to fawali ya kaya ta wa da wanda ya jibinci shayarwa da ciyar da alhazai bayan wannan shine hakimu bin abdimana shine hakim dan abdimana lianna abda shamsin saboda abda shamsin safaru mai yawan tafiya ne shi bayan ma an yi wannan shi mai yawan tafiya ne ai safar kasiru safar ala wadni fa'al qalla ma yuqimu bi makka bai cika zama a birnin makka ba wa kana muqillan za waladin kuma yana da karancin abin hannu sannan kuma za waladin ga 'ya'ya da yawa to yaya mutumin da yake ga ya'ya da yawa ga ki kuma baya da wadata to kaga akwai wahala yana bukatan taimako kuma wani abin mamaki da yake Allah ta'ala ya riga ya kaddara abin zai biyo layin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kasance wa kana hakimun musiran shi kuma hakim mutum ne mawadaci alam ba ta biyu yace musirun sariyu mai wadata mai surul hal wato yana da saukin yanayi biddu al-usr Saɓanin tsananin, wal jam'u mayasir jam'in sa shine sauki da yawa wa huwa awwalu man sanna ar-rihlatayn shine farkon wanda ya sunnanta tafiya guda biyu rihlata shitta wato tafiyan da ake yi a lokacin bazara wa sai lokacin hunturu da lokacin bazara saboda haka saboda akwai dukiya sai ya tura ya haɗa kan mutane kowa ya kawo dukiyansa sai aje a yi tafiya a lokacin zafi a yi tafiya a lokacin sanyi kuma wa awwalu man at'ama sari da bi makka shine farkon wanda ya fara ciyar da asari a makka menene asari wani irin abinci ne zai mana bayani fa qala ba'dhum shi yasa wani daga cikin mawakan larabawa yace ko abdullahi ibn eh, zab'ari eh yace amru alladhi hashama sarida liqaumihi qaumun bi makkata musnitina ijahu ya ce amru amru shine hakim ya ce allazi hashama sarida li shine wanda yake haɗa ainihin gari wa mutanensa menene asari shine ta'amu min Allah wal khubz al mufattar za a hada wato garin ah, khubz khubz shine kaman gurasa ko kuma masa da nama sai ya gauraya masa da nama sai ya gauraya a samu abun nan din da za a sanya masa miya in aka yi guntu guntu da shi a sanya masa miya sai a gayyaci mutane suna ci wanda da ba haka ake yi ba saboda shi ana kasuwanci a cikin dukiyarsa duk abin da aka tara sai ya kai yanzu za ka haɗa masan da za a ci da yaji da masan da za a ci da miya da nama ai ba ɗaya ba ne wanda aka ci da miya da nama in dai har mutum ya samu miyan ganye to kada ya wani ya zo eh a samu lafiyayyar masa a samu lafiyayyar miya a samu lafiyayyen nama to idan aka haɗa maka gujin idan ka ci tun safe ba mamaki ba za ka ci abincin rana ba yanzu ka ga mutumin da zai tafi aikin hajji ka haɗa masa irin wannan ai sai ya ta aiki in ya je wajen ɗawafi ya rinka yin bakwai sau bakwai kenan amma akwai yunwa ina ba zai iya kai labari ba to wannan shi yake gwada mana cewa idan mutum zai bada taimako ko zai yi agaji ya yi kokari ya ba da abu mai kyau da musulunci ya ya karfafa wannan Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim abinda kake so idan ka dauka ka bayar sai Allah ya baka aljanna amma duk abinda ka bayar ko bai kai haka ba Allah ya sani zai baka lada amma dai aljanna ka same ta cikin sauki to sai ka bada abin da kake so Allah ya mu dace amrul ladhi hashama sarida liqaumihi shine amr wanda ya hada wannan garin da muka ambata na gurasa da kuma nama wa mutanensa qaumun bi makkata waɗansu mutane a binnin makka musnitina waɗanda yake masu tsananin bukata ijafun akwai yunwa to sai ga idan mutum ya zo aikin hajji ma baya so ya bar binnin makka saboda tsaban tallafin abincin da yake samu kuma ko dan Najeriya mafiya yawan waɗanda suke tafiya aikin haji haka ne don in dai ka bi na abincin Makka to wallahi ba za ka so ka dawo Najeriya ba kullum za ka rinka zama ana baka wannan shinkafa ko da sabil sau ɗaya kawai za a baka sauran kuma in ya so ka cika da ruwa da safe ka samu mai ainihin shayi da kwai tun da yanzu an koya musu su ba saba soya kwai kamar yadda muke soya ba soyawa ba amma yanzu an koya musu suna yi saboda haka in ka je ka samu wannan ka sha da rana aka baka lafiyayyen abinci rabin kaza da shinkafa aka haɗa maka da madara da jos da ruwa idan ka ci ka rage da yamma ma ka sake ci da daddare ba ruwanka da abun nan sai dai ka sha shayi kawai ka kwanta wannan irin shayin su dan fere ɗin nan cikin ka ya baje yadda za ka ji daɗin bacci in ba haka ba hokin ma zai hana ka bacci to yamma mutum yana samun wannan kullum a makka wallahi sai ya fara tunanin ya ce kai anya wallahi ba domin laulal ahalunu lama raja'a ila bauchi eh ba domin sai yake tunani ba da ba zai dawo bauchi ba wannan kenan to waɗannan lambobin da yake kawowa wani lokaci suna da muhimmanci wani lokaci kuma suna dile a ci gaban karatu na lamba ta biyar da dakhilina fi sana waɗanda suka shiga cikin wahala wa hiya aljarh wal majaa shine tsanani da kuma tsananin yunwa ijafun ijafun dinnan nan al-ijab jam'u ajab wa hiya al abubuwan da yake akwai rama cikin su wato ba koshi suke ba saboda yunwa to shi yayi maganin yunwa ya kori yunwa kenan a cikin makka musamman ga alhazan da suke zuwa to ga ko dole ya samu matsayi dole ya samu daraja walamma mata hashim lokacin da hashim ya mutu wuliya zalika sai aka jibintar da wannan al'amari da wa al-muttalib bin abdimala sai aka bada al-muttalib bin abdimala fa kana zakarafin fihim shi ma yana da daraja a cikin su yusammuna hu suna kiransa al-fayyad suna kiransa al-fayyad mai malala saboda mai lisa mahatihi saboda yawan kyautansa suna kiransa mai malala ko mai ambaliya wa kana hakimun qadimal madina kuma hakim ya taba zuwa birnin madina wato wansa kenan wa tazawwaja salma binta amri sai ya auri salma diyar amru yana da kyau ku rike wannan waje hakim ɗaya daga cikin kakannin annabi ya taɓa zuwa birnin madina ya auri wata baiwar allah da ake kiranta salma binta amru a lamba ta takwas lamba ta takwas hiya salma bintu amru bin zaid bin lubayt bin khaddaq bin amir bin ganam bin hadi bin najjar ko banin najjar su ne ake kiransu banin najjar saboda haka mahaifiyar annabi wanda ta haife shi ita ma babansa a cikin wannan kabila ya je ya ɗauko ina ba ta gane saboda haka tuntunin akwai alaka mai ƙarfi tsakanin zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma larabawan Madina to wannan hakim da ya je birnin Madina sai ya aure a wajen ya auri wannan salma min banin najjar daga kabilan banin najjar fa waladat lahu abdul muttalib shine ta haifa masa abdul muttalib amma da man da ta dauki ciki sai ya bata wajen lokacin da yazo kuma sai ya rasu to amma kafin ya bar duniya ya kira dan uwansa muttalib yace to yace ni ba da naje madina na ya aure kuma matan nan tana da ciki saboda haka ina da da a can ka je ka tabbatar da cewa wannan ya shiga hannunku ko da bayan rai ne nan an gama tunda ya riga ya faɗa muku to lokacin da al-muttalib ya je sai ya samu wannan yaro gaki har ya girma ya yi abin nan bayan mahaifinsa ya rasu da jimawa shi kuma a matsayin kanin mahaifin ya ɗauki al'amuran mahaifin to sai ya je zai karɓo wannan yaro su kuma suka ke ƙasa ƙasa suka ce ba su yadda ba ba za a karbi yaro ba saboda sun ga yaro ya taki yana da mutunci abin awa, a zauna a yi mu'amala da ki, ya riga ya saba da ainihin kawunayensa yana tare da mahaifiyansa ya za a yi zo a raba da wannan wuri sai ya ku kwantar da hankalinku ya ce mahaifinsa mutum ne mai daraja yana da mulki ina son in kai shi wajen mutanensa ne ya ci gaba da mulkin mahaifinsa to ya yi haka don ya rarrake su su kuma sai suka ce in dai haka ne sun yarda tunda ba zai yi mulkin mahaifinsa yana zaune a can ba shine sai suka amince suka ba da shi to shi kuma yana matsayin baffa kuma ya riga ya faɗi wannan magana to idan ya dawo sai ya walwale maganan kun sa ai baffa shi yake gaba da da to sai ya hakura tunda already ya riga ya faɗa musu wannan magana su kuma sun amince shi yasa da aka zo birnin makka sai ya ce to mahaifinka yana kaza yana kaza yana kaza yanzu ka ci gaba da jagorantar wannan kaza mu za mu taimaka maka da shawarwari to kaga wannan tsari ne eh shi ya hakura babban ya hakura da matsayinsa to ana samun wannan shi yasa lokacin da ya dauko yaron ya zo da shi to su kuma mutanen makka su ba san me yake faruwa ba da suka gan shi sai suka dauka wai bawansa ne sai suna kiransa abdul muttalib kowa abdul muttalib ina abdul muttalib ina abdul muttalib shi al muttalib kun san daban abdul muttalib kuma Shi ne yaron da aka zo da shi saboda haka sai suna kiransa Abdul Muttalib bawan Al Muttalib sai yace kai ba fa bawa na bane dan dan uwana ne yana matsayin ɗana ne amma ina wannan Abdul Muttalib shi ya bi ainihin ya bi sunansa shi yasa asalin sunansa ya bata kuma shi ne kakan manzon Allah wanda ya haifi baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fatan kun gani wannan kenan Eh, falamma ara'a lokacin da ya girma ara'a shine tashi girma irin na yaro yana cikin abin nan yana cikin iyalansa a ce ya girma kun san girma dai Allah ne yake girmar da mutum to amma idan aka saka mutum a gida lokacin da yake eh, ya tashi ya tsawo ya ƙara tsawo ya ƙara ƙarfi ya ƙara menene shine tara'ara kamar yadda wannan yake cewa ana ibnu sauda'il jabini ka annaha ذئب ترعرع في نواهي المنزل الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل فلما ترعرع خرج إليه المطلب تلوكة دي جرما شيني المطلب سيف تلياتي به domin ya zo da shi fa'abat ummu shine mahaifiyarsa ta ki duk dangi suka taru dangi suka taru ba za a tafi da shi ba tunda har ya girma a kyale shi Fakala kala innahu yali mulka abi yace ai zai tafi da shi ne domin ya karbi mulkin babansa fa adinat lahu saboda haka sai ta amince sai kowa ma yarda ce a tunda mulki zai je ya kyale shi faraha labi tunda Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa annabi fa za a haife shi a makka ne a cikin mutanen makkan tsantsa zai fito ba madina ba idan da kakan annabi bai bar birnin madina ba kun ga ba zai zama kakan annabi ba sai dai ya canza da wani ko kuma annabin ya fito a madina amma Allah ta'ala ya riga ya kaddara maka zai fito shi yasa aka je aka dauko shi kuma wannan shi yake gwada cewa ɗa ko ƴaƴa suna bin iyayensu maza ne ba mata ba yanzu in aka zo aka samu ainihin basayi ba sai yi sai ya zo ya samu baningiya ya aura suka haifi ‘ya'ya a tsakaninsu su waɗannan ‘ya'yan za a kira su ningawa ne ko za a kira su sayawa saboda me saboda za su bi babansu an gane ko ba gane ba Allah ya taimake mu na'am to farahala bihi shine ya kama hanya ya zo da shi birnin makka wa sallama ilaihi mulka da ya zo ko sai ya sallamar masa da mulkin mahaifinsa fa waliya abdul muttalib ma kana abu huyali saboda haka sai abdul muttalib ya karbi abinda babansa ya kasance yana yi wa qama li qaumihi ma qama aba'u abinda iyayensa suke tsayarwa shine shi ma ya tsayar wa sharfa fihim sai ya samu daraja a cikin su lam yablughu ahadun min aba'i an ce wani daga cikin iyayensa bai taɓa samun darajar da abdul muttalib ya samu ba immediate kakan annabi wa habuhu suka kaunace shi kwarai wa azuma qataruhu fihim matsayinsa ya girma a cikin su kwarai to kamar yadda shi ibnu hikam ya ambata to anan kuma za a ambata mana gurguje thumma zakara na nadri abdul muttalib sa'annan sai shi ibnu hikam ya ambaci labari na bakancin da abdul muttalib yayi zabha waladihi zai yanka ɗansa wa ma jara fiha min al-ajaib da abin da ya faru na mamaki kun san da ya samu wannan matsayi wani abin mamaki sai kuma Allah bai baki aya maza ba sai Allah bai baki aya maza ba eh kuma zakara sata habri zamzama sa'an nan sai ya ambaci labarin tone zamzam wa ma fiha min al-ajaib da abin da ke ciki na mamaki wato abin da yake magana shine ya kawo shi a takaice can gaba zai faɗaɗa mana kusan da ake ta tafiya rijiyar zanzam ya ɓace wanda ya gano shi shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai Allah ta'ala ya kaddara shi da kansa sai ya gano kike shikenan sai ya ci gaba da shugabancin wannan waje da kaga mutumin da ya gano abu kowa ya kasa ganowa shi ya zo ya gano wani zai zo ya kwace masa rana zaka ba zai yi ba to kuma Allah bai baki aya maza ba to yana tunanin ya bar duniya ba zai gaje shi suwa za ku gaji wannan abu saboda duk wani aikin alheri kowa idan yayi yana son ƴaƴansa su gaje shi akai yana son ya fasu akan aikin alheri Shi ne kawai wani lokaci zuciyarsa sai ta raya masa ya yi alkawari idan Allah ya bashi ƴaƴa maza ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma wanda ba kasafai ake gani a wajen balarabe ba ya samu ƴaƴa ɗaya har goma maza kuma dukan su ce in har Allah ya baki wannan to zai yanka ɗaya daga cikin su nan kuwa ke an yanka ta tashi sai kuwa Allah ya baki duka yaya goma aka samu wannan aka samu wannan aka samu wannan da suka cika goma sai ya tuna alwashin da ya yi shi da ya tara ‘ya'yansa ya sanar da su sai ga ce to ayi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a shine ƙuri'a ta faɗa kan Abdullahi shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin ko aure bai ba kuma yana kaunansa kwarai da gaske sai ya je kai gara shi ya bar duniyar ma kan wannan yaro ya bar duniya to ya za a yi shine haka je aka tambayi masu kula da ɗakin kaba waɗanda suke tsafe-tsafensu ko kuma masu kula da gumaka me suke gani shine suka ce to a kwatanta da rakuma wani waje aka ce goma wani waje aka ce rakuma ɗari a kwatanta gwargwadon diyan da ake bada abin saboda haka aka sake yin kuri'a ya sake faduwa su aka sake kuri'a ya sake faduwa su sai da aka yi rinka goma goma sai da aka yi sau goma ɗari ke da aka zo na goma sha ɗaya da aka yi kuri'a kawai sai ya fada akan waɗannan rakuma ɗin an samu rakuma ɗari kenan don da na goma sha ɗaya ya faɗa a kansa da za a sake ƙara goma to tun daga wannan lokaci sai ya sanya doka sai ce duk wanda aka ce shi za a biya diya an yi yafiya za a biya diyya ba za a yi retaliation ko kisasi ba to rakuma ɗari za a bayar kamar yanzu ne a zo a ce vectorori guda ɗari vektarori guda ɗari naira dubu ɗari bakwai da hamsin ko dubu ɗari takwas ko ɗari shida da hamsin ya danganta da irin lambobinsu dubu ɗari bakwai shi ne tsakatsaki mu ɗauki dubu ɗari bakwai sau ɗari a kara makallahun nawa kenan miliyan saba'in a ce shi ne za a ba da diyan mutum guda eh, amma na ga diyan yanzu a rubuce miliyan talatin da uku tun da dola ta faɗi zai kai miliyan arba'in kenan idan an kashe mutum za a biya diyya idan direba ya yi hatsari da gangan ya kashe mutane to kowane mutum ɗaya zai biya zai ba da wannan miliyan arba'in ne za a ba da iyalansa kuma ka yafe ma ka yafe banza don gara ka karba saboda idan ana karba ba za a rinka yin ganganci ba yasa in ana kisasi ba za a rinka yin ganganci ba wala kun fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun abinda Allah yake kira to ya ambaci wannan kamar yadda za mu samu karin bayani gaba ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته sannan kuma ga ayoyi na annabi kafin a haife shi wa ba da da wanda suka biyo baya a to yana daga cikin ayoyin kafin a haife shi ma a ce an yi ƙuri'a wajen yanka ya faɗi akan babansa an sake ƙuri'a sau goma yana faɗuwa akan babansa aka fanki babansa da raƙuma ɗari kun ga kenan inda an yanka babansa za a same shi ba za a same shi ba wa ya ballahu illa an yutim manura. Allah ya riga ya kaddara sai manzon Allah ya bayyana shi yasa sai wannan tunani ya zo musu to wannan ke yake gwada cewa in kai bakance to sai kai sai dai kuma musulunci ya ce kai bakancin abin da ya fi karfinka to ka yi azumi guda uku kamar wani ya ce kai wallahi ni mayan nan da ake yi wahala ina fashen wahala wajen neman aure kuma ya kai shekara arba'in bai aure ba kowa ya gan ma tsoron tsoronsa yake ji shekara arba'in bai aure ba sai ya ce ya Allah sai ya ɗebo da faɗi ya ce ya Allah wannan neman da nake yi in dai na ɗauka na yi auren nan ya Allah zan yi sadaka da duk dukiyan bauchi dukiyan bauchi nasa ne yayi abin da ya fi karfinsa to ka zan yi don mutum yana cikin damuwa zai iya yin haka ya Allah duk dukiyan bauchi zan yi sadaka da shi shike kwatsan kuwa da ya je wani da ya so ya kawo masa tangarda don ya ce wannan wallahi tsoho ne shekara arba'in amma ne zai ce a na gan shi yana da hankali yana zama a wajen karatu saboda haka ba za a samu matsala da shi ba shi nan haka ba shi aure to kun san normally duk wanda ya alwashi irin wannan bai cika tunawa a lokacin ba sai daga baya sai ya tuna zai sadaka da duk dukiyan bauchi sai ya duba ya ga to cikin masu dukiyan da na farko dai akwai abubakar waziri ya gan aka tattara abin da abubakar waziri ya mallaka misali to ba mamaki da gidansu da unguwansu duka za a sayar kuɗi bai fito ba da ya duba ɗaya gefen kuma sai ya ga wane ne alhaji alhaji nasirin ba ya leka ya ga waɗannan manya-manyan shaguna da menene ce cafi sannan kuma da ya leka akwai wani mai sayar da gwalagwalai ga waɗanda waɗanda suka zo min da geza eh, eh. ga masu gidajen masu menene mai masu aib ga masu shafa ga wajen canji ga wane ne koshe da sauransu sai ga dukiyan bauchi fa tana da yawa wannan ma fa akwai abin da bai sani ba yanzu ba mamaki a cikin ku yanzu haka wani yana nan a ƙasan sa akwai miliyan ɗari to kaga tun da ya ɗebo da faɗi kuma ya riga ya yi alkawari wa Allah sai idan ka yi alwashi wa Allah to kai ka cika to maza Allah ya ce wannan sai ya azumi uku sassaukin da aka mafi ke saboda dukiyar bauchi ta fi karfinsa sai zo ya ji da azumi guda uku amma kuma gaba kar ya kara zai idan mutum zai yi abu ya yi daidai abin da zai iya Allah ya taimake mu wannan kenan za mu samu karin bayani a gaba to ma jara lahu wa qatara da'ihi wa da zalim da abin da ya gudana ga annabi a lokacin shayar da shi da bayan haka thumma zakara kafalata ummi hila sa'annan sai ya ambaci shayarwan da mahaifiyarsa ta yi masa thumma kafalata jaddi sannan kulawan da kakansa ya masa Abdul Muttalib thumma kafalata amme sa'annan kulawan da baffansa ya masa abitali Talib thumma zakara qissata Buhairi ar-rahib sa'annan ya ambaci labarin Buhairi ar-rahib wagai ghayraha min al da ainihin waɗansu daga cikin ayoyi ko alamomi thumma zakara tazawwujahu Khadija sa'annan kuma ya ambaci wato yadda ya auri na Khadija eh na Khadija radiyallahu anha wace ce Khadija ita ce bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurashiyya al-Asadiyya ummul mu'minin zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalu imra'atin tazawwajaha farkon matan da annabi ya aura wa awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il kuma farko daga cikin halittun Allah a duniyar nan gaba ɗaya, wanda ta fara musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yataqaddamaha rajulun wala imra'a babu wani mutum ko kuma wata mata wanda ta riga ta yasa farkon wanda ya fara karban addinin musulunci a duniya lokacin da aka bada annabci wa annabi da manzanci matarsa na Khadija saboda haka Abubakar ma yana bayanta ina fata an gani lam yatazawwaj alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hayatiha annabi bai auri wata mata ba a lokacin da take da rai min akmali nisa'il alamin wa khairihim kuma tana daga cikin wato mafi kamala daga matan duniya kuma mafi alheri shi yasa Allah ta'ala ya zabe ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta haifa masa ƴaƴa da dama kuma a hannun manzon Allah ta bar duniya to ya ba mu labarin yadda wannan aure ya gudana wa ma zakara laha gulamuha maisara da abinda yaron ta maisara ya ambata mata wa ma zakara hiya liwaraka da abinda ta ambata wa dan dan uwanta waraka wa qawla waraka da faɗin waraka wane ne waraka din nan kuwa waraka bin naufal bin asad bin abdul uzza bin kusai kun ga dan dan uwanta ne ummuhu mahaifiyarsa ita ce hindun bintu abi kasir bin abdul uzza kuwa ahadu mani tazala ibadatal awsan yana daga cikin waɗanda suka nisanci bautan gumaka tun a zamanin jahiliya wa talaba din ya nemi addini ya nemi addini na gaskiya wa qara al kutuba ya karanta littafan baya da dama wamtana amin akali zaba ihil autani yaki cin yanke yanken da ake saboda gumaka saboda haka yana kokarin neman hanyar gaskiya Ɗan uwa ne ga nana Khadija to lokacin da nana Khadija ta baki labarin cewa to faga yaron ta ya bada labarin Muhammad kuma tana son ta auri Muhammad bin Abdullah sai yace lajatti wa kunti fi dhiqra lujuja lihammin talama bu'isan nakija yace lajatti yace lallai wato kin shiga wa kunta fi dhikra lujuja kin shiga cikin wannan tunani wanda yake shiga na musamman ki riga kin fada ciki lihammin saboda wani abu wanda yake muhimmin abu ko damuwa wanda Allah zai warware miki talama bu'isan nashija wanda sau da dama idan damuwa ko wani abu yana daga nishi in ka ji mutum yana nishi yana nishi yana nishi daga baya abu ya lafa to damuwan da yake ciki ya gama kenan na'am annashid as-saut wa annashid ashaddu al-buka wanda yake kuka na nishi ila akhiriha wato abiyatin ne da dama kamar yadda ibnu hisham ya ambata to ah, wa ذكر wa صلى الله عليه وآله وسلم أنا hukuma hu ne hukuma hu sai ya ambaci hukuncin da annabi ya yi bai na ƙuraishin fil al aswad a tsakanin ƙuraishawa lokacin da za a tsora dutsen alhajarul aswad inda bina'i Ka'aba lokacin da suke gina ɗakin kaba kun san sun yi jayayya maza Allah ya yazo ya shimfiɗa mayafinsa ya ce a samo wakili ɗaya ɗaya aka samo wakili ɗaya ɗaya suka ɗauki mayafin da aka je wajen sai ya ce su ajiye kuma suka ɗauka suka ɗora shi a wajen maimakon wato jayayyan da ya faru tsakaninsu wa zakara kissa ta bina'iha kuma ya ambaci yadda aka gina ainihin ɗakin kaba a wancan lokaci to kun san shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana ambata mana a takaice abinda Ibn Hisham ya ambata kuma abinda zai ambata mana nan gaba wannan shi ake kiransa mukaddima yasa duk wanda zai rubuta zai rubuta littafi yana da kyau ya lura da waɗannan abubuwa shine introduction introduction daman za ka gabatar da shimfiɗanka bayan ka gabatar da shimfiɗa za ka faɗi dalilin da ya sa za ka rubuta littafi da manufar rubuta littafi da abin da kake so ka cimma da aikin da aka yi a can baya da hanyar da ka bi da madogaran da ka dogara a takaice littafin yana son ya isar da saƙon kaza ko ya toshe kafan kaza wannan shine saboda ka duk rubutun da ka yi in babu waɗannan to za a iya kama ka wannan project ne ka rubuta ko ainihin thesis ne ko dissertation ne ko paper ne ko journal ne ko article ne ko bahasi ko menene ka rubuta to ana son ya kunshi waɗannan abubuwa ko da a takaice to shi yasa yake kawo mana waɗannan a takaice kafin ya zo ya warware mana sai ce wa zakara amral homsi sai kuma aka ambaci amral hom suwaye alhom su ne kuraishawa masu tsanani kenan waɗansu abubuwa ne suka ware wa kansu suka kirkiro to shine darasin mu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu abin abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh